dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun samu bakuncin dattijiya kuma uwa wato malama Hassana inda ta bawo da shawarwari akan tambayar da muka yi matasa ta yaya za su iya gane ainihin wanda ke su da gaskiya sai a gyara zama a saurari irin shawarwarin da ta bada. Ta yaya za su iya gane ainihin masu sansa da gaskiya? Akwai ra'ayi da dama wasu sun ce suna ganewa wasu kuma sun ce ba su ganewa musamman wanda suka nuna cewar in kana da kuɗi nan bayar da za a yi maka gane saboda in ka zo saboda kuɗin naka za a nuna maka cewa ai kawai da gaskiya ke son ka goya bai ba haka bane ba kuɗin ne ake so me ya kamata su la'akari da shi ta yaya za su gane to abu na farko dai shine idan ana sa a ba shawara hmm. a irin wannan musamman ita mace a bangaren mace ko ko bangaren maza ko ko dukkanin duk ita a bangaren namiji mace dai ita ya kamata dama idan ce da asali da duk wanda ya zo ba zai zo mata da wasa ba idan ya zo daman yana cewa kamar misali a ita nuna cewa tana buƙatar ya je gidansu ya yau kuma ya kawo mata yana kaɓa kanitu ta san cewa ba da gaske yake ba da ɗaya ke na biyu kuma idan ta zo wanda yake yawan kamar wato kashe mata kai kuɗi sai kuma ke masa kalamai na soyayya irin yana kashe ta da su kuma sannan bai ɗauki wani mataki na gaba domin wato ya kai ga irin auransu ba mm. ko ba a manya ba su shiga ba to ta san cewa kawai alamar yaudara ce yana son ya cimma wani burinsa ne daga nan kuma kawai sai ya ƙara gaba. su kuma a bangaren mazan yawanci gaskiya wani zamani muka shigo yanzu wanda yawanci za ka ga mata na rasa yadda dai sun fi son dai ne hannu da shi mai abin hannu eh yau ko wanda zai sai miki eh, wanda zai sai miki kawai waya kasuwa babbar waya kenan da rike waya mai kyau in zuba miki katin credit ne a waya ne sannan idan shi a mota ta ce sannan kuma wata bukatar ta kan ma yunkuro suka nuna alamu zai kawar miki da shi to sun fi son irin wani wanda aka fi cewa redimiyar da yawa za ka ga yanzu kawai ba su sanya aka yi tumarin masu ke samun kuɗi kuma sun fi son su gaji mutum a cikin irin wannan wadata ya zo ya neme su kuma kan kace ne wasu a ce za a yi aure yadda kuma auren ma ba zai yi karko ba amma ni a ra'ayina ina ganin kawai wani zamani ne da muka shigo wanda yawanci kwalama da kwaɗayi da cin buri na rayuwa ya sa gabaki ɗaya maza da matan yawanci a suke shiga halin kai kuma sannan wani abu da yake bani mamaki shine masu kuɗi ne zama a wannan lokaci kuma ta kansa a wurin talaka ya talaka ta aure mai kuɗi sai a ce a ya ga ko musu a wacce asalin su mm. sun ba su da shi mm. sai ka ga uba ma wanda idan yana da arziki shi zai shige wa ɗa ɗansa ya ce ai ka ji yar gidan da yar gidan wani da wani da wani ya ce a'a ai ga wasu da ke can tana da tarbiyya fa mai kirki ce ita ne kaza ce ne kaza ne kaza ne kaza sai ubangiji ce a'a a'a na fi son ka je ka aure yar wani wani wani ka je irin mahaifinta ya fice kowa ya san shi ko mai hannu da shi kuɗin boko ne ko kuma dai ɗan kasuwa. a ƙarshe idan ana son a dakile irin wannan yunƙuri na mata da maza kowa sai ya ajiye makamansa su mata gane cewa ba rana ɗaya ake yin kuɗi ba hmm. ba kuma rana ɗaya ake samun abu mai daɗi a ci daɗi a bori ba a wuce ya wuce a'a komai a hankali yake zo a rayuwa gradually sai kuma su gane cewa dama akwai hadisin alama da ya magana da zancen idan kana neman mace ka nemi ta don halinta ko don kyawun ta ko don waye duka da yawan abubuwa da ya zayyano mana hmm. amma ya ce ka nemi ta don halinta to ya kamata idan suka zo nema su ɗora Turbar rayuwar auren ko kuma neman auren akan waɗannan abubuwa da annabi ya ce ne ba su dinga duban wani abu na macen ba daga nan ma wasu sun da ba niyyar su ke auren ba ne ba a'a kawai niyyar su su burin su tafi ne idan suka nemi yarinya suka shaɗa su za su samu abin da suke nema gare ta suna gama abin da suka sai su ƙara gaba kuma a wani lokaci wanda yanzu shi namiji na wani burgewa ne wa ai wannan ai na riga na gama da ita kaza kaza an zaka je kai ma ka ɗanɗana ka je ka ɗanɗana haka kawai haka yanzu suke ba wani maganar wani zancen a ce ai yarinya ma ita ta cika ta waye har ma an kai ta ɗakin ta a matsayin budurwa. Hmm. To kamar yadda wasu suke bayyanawa cewar babban matsala ita ce wajen 'yan matan su samarin suke cewa kana iya isko ba yadda za a yi da wuya ka iske budurwa da saurayi guda. kuma kowanne zuwa haka za ta nuna mai cewa son shi take yi na haka yana da wahala su gane ainihin wacce ke son su da gaskiya tsakani da Allah eh wannan ni gaskiya na aminta da mata su dinga wannan eh, kamar wai a ce wasan gadi ne zo ni wasan da eh, su mazan haka take su ma ba su da dai da kwaya daya in suka je gun wannan yau gobe suna da wata gobe to ki yanzu ina kika zauna tsakanin ki daya da Allah kina zaune da saurayi kwaya ɗaya a matsayin wai shi ke jira ya fito ya aure ki kuma a ƙarshe yau da ki ike ai kin ga ba ka da tsuntsu ba ka da tarko kin ga ya ka ga ya gama da wurin ka amma ni wannan ra'ayi na mata su tara samari gaskiya a biyu nake fuska biyu nake na aminta ban aminta ba ɗaya amincin na da na yadda su yi in zaki ki ma tara da suke tara mutum uku ko hudu ko biyar ba amma a wannan zamanin da biyu ta mutum na saurayi guda goma kuma dukkanin su ta ce yaudararsu su take akwai wata yarinya da taɓa hira da ita a cikin shirya na kalubale ta taɓa gaya min cewa a ita da zuciya ɗaya tana zaune da sauran ta amma sai da gaba da aka koya mata yaudara har sai ta zo tana tausayin mazan idan tana yaudara su kawai ta san cewa ba wanda za ta aura a cikin su sai ta karɓa abin hannun su kuma ta hana su abin da suke nema hmm. amma yanzu kuma wani abu da yake na fara ganowa a bincike da nake gani cewa a su mazan abin da ya sa suke ma ajiyar matan suke neman yan matan biyar da ɗaya sun gane cewa matan kwaɗayi ne su kuma matan sun ce idan namiji kina da namiji guda ɗaya ai cikin haɗin ciwon ciwon hawan jini. Hmm. Na kamar ya ta ce ah, ai na haɗu da ciwon hawan jini saboda idan yau ya ce min gobe baya nan ji baya nan kuma sai ki sai shi yana da musamman yana da yan mata kai wacan wani wurin daban eh a wani waje daban amma a hali a a hali laƙiƙa magana ta gaskiya bai dace a ce mace tana tara samari da shi ma saurayin bai dace a ce yana da yan mata fiye da uku ko hudu ba tunda shi an ce lalibe yake yi sai wace ga kai masa hmm. to ita ma ai tana da damar da za a bata ta zaɓi wanda ya fi so wanda ta bai mata amma ta tara su kamar goma biyar shida kuma kowanne tana cewa tana son tana son shi gaskiyar magana ba tsari bane na addini ba tsari bane na tarbiyyar mu na Hausa bai kuma dace da al'adar ba amma a wannan zamanin da nake ciki wallahi na aminta mace ta yi wannan saboda mazan ma yaudara suke to su ma matan ya kamata su iya hilata da yaudara To da ƙarshe kamar su kuma 'yan matan yadda muka ji ta bangaren su da suke magana cewa kamar yadda iyaye wani lokacin suke zaɓa musu su ce ai ga wani kawai su je su aura da sauransu abin yakan yakan dan daure musu kai don yawanci misali ba san ransu bane ba amma haka nan suke auren shi yasa koya saure mm. eh shi yasa koya suka samu saure maimakon su zauna a yi musu irin wannan har gara su nuna can shi suna kauna shi haka nan su fada gidan auren haka nan yanzu wani irin sharhi zaki game da wannan da kuma shawara zaki ba iyaye eh to gaskiya magana iyaye bai kamata a ce suna irin wannan tilasta a irin wannan abu ba a ce kawai ki zo ke kin a duk dai duk dai an ce abin da babba ya hango karami ba zai hango shi ba eh. to amma wannan ya danganta da kila sun yaba da halayyarsa ko tarbiyyarsa ko asali tunda da ma ce ka kula da asali idan za ka auri mace. Mm. To amma duk da haka ina gani wannan zamani da muke ciki tunda wani karni ne da muka zo ya kamata a ce iyaye su ajiye wannan makaman nasu su haƙura saboda yawanci shi ma yana kashe aure ko kuma ga yarinya ma an aure da ta kashe mijin tunda yanzu a cikin wato wani zamani muke yawanci za ka dinga jin rahotanni cewa kawai an yi aure kawai sai a ga ya kashe amaryar ko kuma amarya ta kashe shi to me zai sa tun da wuri ba za mu dakile irin wannan wato mu ji an ta ta kunne cikin mu ba kawai babu magana cewa in zaɓa miki miji ki kawo miji shi kike so ita kin aminta da shi ne sai a bincika a ji halinsa a ji asalinsa a ina ya fito da sauransu ne kuma ya yi aikinsa amma idan misali yanzu iyaye suna lalle lalle tilastawa su cewa su auri waɗanda suke so a gaskiyar magana na ɗaya an take su amma kuma dama titini annabi ma ya faɗi cewa ita budurwa ma za a mata miji ake yi to amma tun da zamani juyi juyi ne kuma Allah ne da zamani hmm. kamata yayi a ajiye wannan ɗabi'a kawai ita yarinya ta kawo wanda take so idan an aminta da shi a bata idan ba aminta ba sai kawai a ce ta haƙura ta samu wani a hankali in kuma kuma ya kamata um, abin da nake so a gane a nan shi ne ba wai a dinga turfasawa ba mace ta ita ɗayan lallashi ce ya kamata iyaye mu gane cewa tunda muna wannan zamani ƴaƴa mata ƴa mace ba kamata a ce a tilasta mata a ce ke lalle lalle sai sun yi kaza ba ko lalle lalle ke kusanto ta jikinki ki faɗakatar da ita cikin nasiha da wato maganganu masu daɗi masu kwantar da hankali da zuciyarta zai aminta da abin da ke gani amma kika tirsafa da suka ce za ta gara ce a'a wannan ba ba abin da kike so take so ba a'a so kike ki sa mata ra'ayin wani wanda ba ta so amma a hankali cikin kwanciyar hankali cikin ɗari ɗabi'a dama ya kamata a ce tun da farko kina jawo iya yarki a jikinki kina gaggaya mata abu aka ce tiran zini tiran zane abin da ya sa yawanci a yanzu kake ganin idan ma aka yi uwa ta ɗauko ko uba ya ɗauko wani ya ce ga shi ke zan aura miki suke bijiriya ka san me yake mm. tun daga tushe tun asali tun daga tushe mun bar abin ya wuce mu kamar kai ne misali yanzu kana da waya idan ka zo ka ɗauki wannan wayar taka ka sa mata abubuwa ka ɗauki mm, application da yawa ka zuba mata ya fi ta to ai ba yadda za a ɗau application ɗin sai kawai ta caji ta na tuke ko ma ka gama ta tashi daga aiki hmm. to haka ya kamata kamata a ce tun asali tun farko da kika tashi aiki ta shiga shekara goma sha uku goma sha biyu kin fara karanta mata cewa a ah, ko da cikin wasa ke ku yanzu mutum da zaki aura idan ma ki nemi ne kaza ko kuma ki kawo mata irin zantuttuka irin wannan ki dinga irin kusantarsa da cewa ai yanzu in miji kirki ne za ka ga yana zuwa masallaci za ki yana kaza za ki yana kaza sai ki wani irin ra'ayi take amma yana yanzu za ka yi san fita wanda suke sa irin yan suwaga ka je wani abin suwaga da mm. yaro ya saka matsatsin kaya ko kuma mai wani mai kirji you know irin wa'annan ɗabi'a ko kuma wanda yake tara suna, duka ka yaro ya tara su ma ba shi da shi da shi da ni ba ban ma sai amma sai ka ga yarinya ta ce ta fi irin wannan ɗankunan da suke jamfa da riga da ake saka ta matsayi ga yaro ma ta matsayi da ke numfashi to yanda yan matan da suke ilan ɗinke ɗinke suke da hankali su ma yanzu mafi shiga to saboda haka a cikin ilan mafi idan kika ɗauko kika ce mata ga wanda suke so salihi wanda yana da ilimin alkur'ani yana da komai kika ce mata shi a ita ga wanda kike gani musamman ma a cikin fina-finan mu wanda suke gani a gaskiya kamata iyaye su daina irin wannan ɗabi'a su dinga tausasa wa 'ya'yayensu kalamai mai daɗi inda ya kamata su yi su kama mazajen da suke so inda suke da tarbiyya ta gari sai ka ga komai ya ɗore a cikin rayuwar malam bahaushe. haka ne to madalla malama hasan madalla to masu haro ƙarshen shirin namu na wannan lokacin kenan sai kuma Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin malama hasana ni Ibrahim Jirmai daga nan dandalin biyo ke cewa mu kasance lafiya